رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين لكن الله من صورة رمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ya dace da safiya ta 23 22 ga wata na safar jirar da hudu da arba'in da wanda ya dace da safiya ta biyar ga wata na takwas shekara ta dubu biyu da da miladiyar ta da ƙarfi sa'adar sun har yanzu dai muna cikin wani littafi namu na al'aqidatu wa saqiya littafi yanzu malamin ibn taymiya shekul islam a ziyarar shekara ta 728 wani jira a cikin da kuma zuwa madina kuma wannan shirya na zo muku ne kai tsaye daga nan masallaci na Salahuddin na ayyubi daga unguwar Jakara karamar hukumar birni da kewaye a jihar Kano a Najeriya da ban idan ban manta ba a jiya mun cike karshen ko kuma muna cikin magana akan ceto ceto na farko manzo Allah sallam zai cece al'umma duka shine wala na kai ashfa'atu kubra ma'ana buɗe kofar ceto al'umma su bar filin farfajiya alkiyama kowa ya san matsayin ka ji a yi sabi na wuce wata fita Allah ya karka da mu za a zanna ba sai da Allah cikin to wannan ceto kuma na biyu da muka faɗa shi ne wato cikin da za a ba da dama a nan sallam ya ceci waɗanda zai ci da idan Allah da shi da waliyai da bayan Allah da annabawa da mutanen kwarai wanda ceto na kushi za mu tashi a kai cikin da waɗanda sun cancanci su shiga wuta amma sai Allah mai sarki ya ba da dama a cikin su ko ma suna cikin wuta a fito da shi ne na uku wa amma shafa'atu salisa amma ceto na uku fa yashba'u annabi sallam zai nemi ceto fi man istahaqqan nar akan wanda yake cancanta shi da wuta wa bi shafa'atu lahu wannan ceton nasa ne wa lisa'ir nabiyyin kuma na raguwa annabawa ne wasu siddiqi da raguwar mu'minai wa ghairihim da wasu fa yashfa'u annabi sallallahu alaihi wasallam zai to liman istahatta an-nara ga wanda ya cancanci ya zauna a wuta Allah ya dukkulaha yake shigarta wa yashfa'u kuma zai nemi ceto fi man dakala dangane da wanda ya shiga an yakhruja minha ya fita daga ويخرج الله من النار أقواما الله يفتده المتالي لك بخير شفاعة بابك تنقوة شيدة كرس يفتده سبحانه وتعالى بل بفضله تبت ونا الله دي وجنش توني دي فللسة ورحمتي درامة الجنكة ويبقى في الجنة فضل وسر القوة كل ثورة ذاك ويبقى في الجنة فضل ونبقى Kura kowa gurare wasu gidaje za su rage a gidan aljanna amman da khalaha wato tare da waɗanda suka shiga gidan aljannan gurin zai rage min ahalin duniya wato waɗanda suka shige ta na gidan aljanna sun shiga kuma gurin ya yi rara fa yunshi Allahu laha aqwaman sai Allah ya halicci wasu mutane daban laha don su shige wannan guraren فيدخلهم الجنة لألا شيء ويخرج الله من الناس أقواما الله يفضل اسمتها نيبك لكي لقيه شفاعة بكام الشتولة بل بفضل تفلدك ورحمتي بذنك ويبقى في الجنة بفضل برا يعني تجد اعتبار لك يعني لا من خلالها tare da waɗanda suka shiga cikin ta min ahalin duniya daga cikin ma'abuta duniya ko waɗanda suke yan duniya da suka suka shiga wani shi Allah laha aqwaman sai Allah ya halicci wasu mutane daban laha dan su shige wannan guraben wa yudkhiluhum janna sai shiga da su aljanna wa sunahu ma tadammanatu darul akhirah bangarori ko nau'ika ko bangarorin da gidan lahira zai kunsa din hisabi wasu sawabi dangane da waɗanda za a musu hisabi wal sawabi da sakamako wal iqabi da iqabi da hukuma wal jannati wasu kuma akai su aljanna wal nari wasu kuma akai su wuta wa tafsiru zalika bayanin wannan bangaren daban-daban mazkuratu suna nan an ambace su fil kutubil munazzala a cikin tafan da aka saukar min al-sama'i daga sama ma'ana da Allah shi war annabawa wal athari da hadisai min al-ilmi al-ma'thur daga ilmi abun gada an al-anbiya daga wajen annabawa ma'ana abin da malai ke da cewa asnafu ma ta zamma na tuhu darul akhir ragowar bangarori da gidan lahira ya kunta min al-hisabi dangane da hisabi da za'i wal thawabi da sakamako da za'i wal iqabi da uba da za'i wal jannati da aljanna da za a kai wa mutum za a sa mutane a ciki wannan da wuta wata tafsir zalika duk bayanin wannan daki daki مذكورة أبا ما أمتاني بالكتب المنزلة من السماء أسكيل كفان جاء كتوكة للسماء وأنا أكتب أن با والآثار من العلم دروور المي المأثور أبا من قادة عن الأنبياء يقول أن با كبر مو أن في علم أنت أبا قادة يقول أن محمد سنة سنة عليه با يوم قرآني أقاني قا سنة سنة حديثة السنة دب يعني أحمد الشيخ لا يرى هذا دب وإلا أقول لأي أمرتها يرى سنة وفي العلم الموروث أنا ذلك أتون إلى من دعك قادة عن محمد صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أكم بيان الله إلى ركوبي ما ما يشفي كان دعونا في وركدة وفنتنك وأقول لك كلمة وجاهزك ويكفي كما أقول لك ولا تبكي ba ka buƙatar wani littafi da tun tafin da Allah ya sauka a sama a tauran ko da jiran duk wanda yake neman wannan bayanai daki daki waje da hoto ya zo sunna zai sami zai sami wa tu'minu firqatun najiya wannan kungiya kubutacciya tsiratacciya min ahli sunnatul jama'a ahli sunnatul jama'a sun yi imani bil qadar da hukuncin Allah khairihi wa sharri mai daɗin hukuncin wa sharrihi da mara daɗinsa. Wani wal iman bil qadar إيماني تقدر على درجتين أما تاكيبية كل درجة قوة لما تاكيب تتضمن شيئين ينا انشد القرن ضروري بالقوة الدرجة الأولى درجة تفرقو متاكي نفرقو الإيمان بأن الله تعالى جن إيمان لشوى دلي الله مقود بالتركي عليم بيتفكر سليم بالخلق ده لسنسا وهم عاملون su bayi masu aiki ne da ilmihi a cikin saninsa alkadim na cin tali-tali ma'ana ba wani wanda zai aikata wani aiki wanda Allah bai san zai aikata wani aiki ba allazi huwa masu bihi wani shi Allah abin sifantawa ne da wannan cikakken sanin asalan tun talitali tun kafin a wa abadan kuma ba zai wuce cikin wannan wato sani ba har abada wa alima kuma Allah ya san jami'a ahwalihim dukkanin halayen bayi duk motsin su min ta'ati na da'a ne wal ma'asi da saban Allah wal arzaki da arzika wal ajal da ajali duka Allah subhanahu ta'ala ya san wannan babu wani abu da ya zama bayani ko ya kuɗi a cikin ilimin Allah babu shi kataballahu Allah ya rubuta komai fil lawhil mahfuz a cikin allo abin kiyaye ayyukan bayi maqadirul khalqi ma'ana ayyukan da duk bayi za su aikata duk kaddararsu duk hukuncin da Allah ya rubuta a kansu fa awwalu ma khalaqa Allah al-qalam farkon abin da Allah ya halitta al-qalami ne wal qalam yuma yasuru qal qala Allah ya ce masa uktub al-qalami rubuta qala ma aktub me zan rubuta qala sai Allah ce uktum ma huwa ka'inun rubuta duk wani abu da zai kasance ila yawmin qiyamah har zuwa ranar qiyama wannan mutum kafin ai sama tun kafin ai kasa tun ba komai sai Allah ba sama ba kan sai Allah ya lissa alƙalmi rubuta ma huwa ka'in ila yawmin qiyamah la ilaha illallah فما أصاب الإنسان duk abin da ga ya samu mutum lam yakul li yukhdi'a dama ba zai tsere ba zai kuskure masa ba ba zai kauce masa ba amma asba'ahu da abin da ya kuskure masa ya kauce masa lam yakul li ba dama ba zai same shi ba jaffatil aqlamu alqalamin ba da aka rubutu sun ma bushe alqalamin ma sun bushe wa tuyatu suhuf takaddum ma da aka rubuta annan da ta arifi ma'ana an gama da babu Allah ta'ala kamar yadda Allah cewa بسم الله نبارك رسول سونا الله الرحمن وندي سبحان تد رحمة الرحيم يجين كي جباي سمومني ألم تعلم شمبا كذا مثل ياني ألم تعلم شمبا كذا مثل ياني أن الله فلي علام الوحج تركيه يا علام ما في السماء والأرض يا سرقب ديك محمد حسين إن ذلك للي هكا إن ذلك للي هكا في كتاب يناتك اللي في أبو حدا أي صنبالي fi kitab yana cikin littafi abin adana ayyukan bayi inna zalik lallai hakan ala Allah yasir abu ne mai sauƙi a wajen Allah ala Allah yasir abu ne mai sauƙi a wajen Allah قال بني جكر ما أصاب من مصيبة babu wata musifa da za ta afko ma asaba min musiba babu wata musiba da za ta faru fil a ban ƙasa wala fi anfusikum ko a tsakaninku wala fi anfusikum ko a cikin rayukanku illa fi kitab fati sai hakan ya kasance a cikin littafi min kwamuli an na bara'aha kafin mu saukar da shi a kan ku min kwamuli an na bara'aha kafin mu saukar da shi a kan ku inna zalik lallai hakan ala yasir abu ne mai sauki a wajen Allah wani taɓarir wannan hukuncin da wannan tsarawar attabi mai bibiya ne mai biyayya ne da ilmi ga ilminsa da daɗe ma'ana wanda ya yi wato Allah ya tsaka ya kunu fi mawadi'a jumlatan da tafsiran wannan ilimin da wannan hukuncin nasa zai kasance a wasu gurare jumlatan a dunkule wa tafsilan wani lokacin zai zamo a bayyane faqad kataba fi lawhil mahfuz الله يا جنت أتي لوح المحفوظ ما شاء أبد بيته وإذا خلق جسد الدليل إذا الله يا جنت كم جارير قبل نفخ روحي لي كافون أبو سامة ري بعث إليه ملكا في الله يقوم في الملائكة ويؤمر بأربع كلمات سي أمر الشيش شيوة من جارير وفي كلمة من ويقال له سي أتي مسكوكما ويؤمر سي أمر الملائكة بأربع كلمات لكلمة من بداوته ويقال لا سيء الشيء وشي ملائكة اكتب رزقه تربطوا أرزك أن تسأل هنا مسأل لك جاء أرزك أن سيء ربطه وأجل بأجل أنت وعمل بأيك أنت وشقي أربك بكم تستحببيني أم سعيد كوكم ميربوني ونحو ذلك لكم تشغلني كومي إذا فهذا فهذا التقدير وانه كنت قد كان ينكره gulatu kadariya kadima yace waɗanda ta ƙetare iyaka cikin ƙungiya ta yan bid'a al-qadariyya al-qadariyya suna wannan kadiman tun farkon su asalin su wa min turuhu al-yawma qalil masu karin wannan hukuncin yau ba su yawa yau take hulkumi na wa amma darasin saniya ka wannan darasa ta farko shine Allah ya rubuta duk abin da zai kasance duka tun daga farkon halitta har ƙarshe duk abin da zai samu bawa wannan shine abu daraja ta farko kenan wa amma daraja ta saniya amma daraja ta biyu mataki na biyu kenan fa yi mashi'atullah shine wato wato tsarawa Allah annafida abazzartawa wa qudratuhu da kuma hukuncinsa ash-shamila mai gamewa wa huwa al-imanu shine mutum yayi imani bi anna sha Allahu kana to duk abin da Allah ya so zai kasance shi zai kasance wa malam ya sha duk abin da Allah bai so ba lam yakun ba zai taɓa kasancewa ba wa annahu yadda lamarin yake ma baki na ma fi samawati wa ma fi al-ard babu wata halittu babu wata halittu da suke sammai wa ma fi al-ard da halittu da suke kasai min haraka kai dai da motsi wala sukun ko tsit da rashin motsi din illa bi mashi'ati da hakan ba bai faru ba ba ji sai da tsara wata da yadda subhanahu wa ta'ala la yakunu bi mulki kai babu wani abu da yake kasance a cikin mulkin Allah illa ma yuri da mutum sai abin da yake ba ya wata tushe ba ya wata tushe yau na za a iya abin da shugaban kasa ransa ba ya so ya ta kici kuma ya kasa kawo da shi da ya abin da a jihar kano a jihar kowace iriya a yi abin da gona ba ya kai a ɗakin sama ma ta zai iya abin da ba ya san su zai iya abin da kai su zai iya abin da rasa ba ya to shi allah ba haka yake ba duk abin da gashi ya tsara kuma shi yadda kuma ya amince a yi in bai so abin ma ba zai kai tunanin ma ba zai zo ba Wani wannan subhana lalle Allah mu sarki ala kulli shay'in qadir mai iko ne bisa dukkan komai minal mawjudat a cikin wato abubuwan da suka aka samar ko daga cikin sababbu ma'ana a duk abin da Allah ya samar da shi yana da iko da shi wal ma'lumat hatta ma abin da babu shi ko ba a yi shi ba Allah yana da iko shi ma akan ba wai wanda aka yi shi dan za a iya shi ne kadai aka yi shi ba wanda kuma ba a yi ba wai dan ba za a iya ba da yin da barin da yin da kashiyar da rayuwar duk kanata wa min kinan fa ma min makhluqin fil ard babu wani abun halitta da yake ban kasa wala fi sama wato ko a sama illa Allah khaliquhu subhana fa kace Allah shi halitta shi da khaliq gairu ba shi da wanda ya halitta shi ba Allah ba wala rabbu siwa ba shi da mai kula da shi mai tsara lamarinsa abin bautar sa na gaskiya wanda ke ba Allah ba wa ma zalika tare da haka tare da cewa komai Allah shi ke tsarawa kada amara ibada tabbas ya umarci bayi bi ba'ati ne masa da wa ta'ati rusul da yi wa bi manzanin biyayya wa na hamu kuma ya albayi an ma'asi akan saba masa wa huwa subhanahu Allah mutum sarki يحب din ku كنا idin tsaronsa wal إذن da kuma su هما wal والمقفدين da masu adalci wa kuma ya amince ya yadda an ladina amanu ya yadda da waɗanda suka yi imani wa hanyar suwari hajji da aikata ayyuka na gari wala yi shi kafirina tare da aka baya san kafirai wala yarda an yin kwamin fasikin ko bai yadda da mutane waɗanda suke masu bijirewa ba masu tawaye wala ya amuru bil fahsha baya umari da alfasha ko safan Allah ko zina ko rowa wala yi yarda li ibadihi kufr ko bai taɓa amincewa bayan kafirce masu yi masu mutunci ba ولا يحب الفساد هو ما يتنفر والعباد دكا نباي عاملون حقيقة ما تأكيد كان أسيما أي باوا أيش باش تأكيد هذا هو الزبرية عجلة الزبرية أي تشكر أني قومي كل أعمالي طاعة لهم da aiki na da'a ba dukkan aiki ka ba abinda yake kushi ne da'a abinda baya so wani mijire masa kai bawa yana da aiki Allah yana turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhirah ya tabbata muku kuna da aiki Allah yana da aiki subhanahu wa ta'ala dai maka adalci wallahu khaliqu af'alihi Allah shine ya halitta ayyukansu wal abdu huwa al bawa shi yake zama wa mu'mini wal kafir wal wasu kuma ko kuma ya zama kafir wal barru ko ko wal musalli كويزا ممي سلة وصائم كويزا مو مي أزمي ولين العبادة قدرة باي سنة جيكو سنة دامة على أعمالي وأكن أيكوس وله إرادة سنة جنب والله خالقهم الله سيادة شيء مخالق قدرتهم شيء هذا جيكو الله دامة وإرادتهم دنف الناس كما قال الله تعالى وما يجد أباتي لمن شاء منكم ودكوان بيسو دكتشنكم an yastaqim hanya maridinciya an yastaqim ya hau kan hanya maridinciya wama tasha'un ba abin kuke so ma yake kasancewa ba ba abin da kuke so yake kasancewa ba wama tasha'un ba abinda kuke so yake kasancewa ba illa ayyasha Allah face ne abinda Allah ya so illa ayyasha Allah face ne abinda Allah ya so rabbul alamin ubangijin talikai rabbul alamin ubangijin talibai wadi daraja wannan matakin min kadar na kaddara yukazzibu biha amatu qadariyya mafi yawancin wato wato kuka ce dukkanin yan ƙungiya ta bid'a ta qadariyya duk sun karyata ta alladina sammahu annabi wanda su annabi sallallahu ya ambata ya kira wasu da majusa hadin umma wato ma buta wannan umma wa yabnu fiha qauman wasu kuma sun ƙetare ka a cikin wannan min alin isbat kai su waɗanda suke kuma su kuma su tabbatar da cewa bayi suna da aiki sai da suke ganin aikin gaba ɗaya ba aikin Allah sai aikin bawa hatta bude abda ko ba aikin Allah sai sai aikin bayi ko ba aikin bayi sai aikin Allah hatta salabul abda hatta da su kwace wa bawa kaje wato kudratu ikonsa waqti yaron da zafin wa yukhrijuna an af'alillah wa ahkamihi sai suka fitar a cikin kunce-kuncen Allah da ayyukan Allah shi kama shi kaman ko ka shi kama hako wato suka fitar da hukun wato hikimomin Allah cikin haka wa musali'a da kuma suna da Allah su wasu ala ya me yake nufi a nan abinda yake nufi wai a kawun min ahli isbat su kuma suke tabbatar da wannan siffar cewa bawa yana da wato ko kuma bawa ba shi da wani aiki kawai sai Allah shi ke aiki sa ne baki daya to idan yanzu muka ka faɗa ka to kana so ka zaba wa Allah zalunci domin shi ya kaddara maka kai zina haka da kace, ce ya kaddara maka shi shagiya to kun sai kin ka wuta kaga ya zalunci ka sallallahu alaihi wa sallam alwa kubiya kai ki hajjatul abd haka ki kwaci wa bawa udaratahu damarsa wakti ya rahu da zaɓu kaga ba ba shi da iko ba su dama kuma da abin da Qur'ani tabbatar masa ne da wannan wa juna. an af'alillahi wa ahkamihi sai suka fitar a cikin ayyukan Allah din da hukuncin Allah din sai suka fitar da hikama hikimomin da ya san Allah subhanahu ta'ala ya ce ai kaza ko abaka kaza ko kaddara kaza ba kaza ba wa musaliha suka wato fitar da wato eh, za su cewa suka da masana ma a wannan ita ba su kore ta fasulun wa bi usuli ahli sunnatul jama'a daga cin ka'idoji na ahli sunna wato ne anna dina wa imana cewa addini da imani qaulun faɗa ne da baka wa amalin kuma aiki ne da gaba qaulul ƙalbi wani lisan wato fadan zuciya da fadan harshe ma'ana da jin ya gangaro daga zuciya ya zuro kan harshe a furta shi وعمل القلب واللسان كما أيضاً زوجياني يعني دهارشي والجوارش دهقودي وأن وأن الإيمان أكيد هذا سنة شيء شيء إيمان يزيد بالطاعة ينك أنوامي وألا لا أدبية وينقص منها كوية بالمعصية لتبع الله وهم مع ذلك شو تعرض هذا لا يكفرون أهل القبلة أهل سنة باسا كابو تاو دوان دي باسا كابو تاو دي كتنا القبلة يقول لك معاصي dan kawai yana yin sako dan kawai yi sakon Allah walkaba'ir kaba'ir dan yi manya manyan lukuka da kananu ba su kafita shi ba kamar ya fa'alu khawarij kamar yadda khawarij su suke aikata haka khawarij su ne suke kafirta ahlul waɗanda suke saban Allah a kafinta mutum da zunubi da shan giya da sata to an suna baki da sabaci barin ukhuwatul imaniya. malin ce tabbas ɗan uwantaka ta musulunci ibn taymiya tana nan sabita tana nan tabbatacciya ma al ma'asi ko da ɗan uwan imanin yana saman Allah kana jin ɗan uwanka ne na imani kamar su hana kamar tukanzu ba malin wani wata kalma ta adalci ce ibn da ke ganin cewa ai ahlus suna ba su tausayi ga musulmai suna kafa musulmi to ka duba ya faɗa cewa ahlus suna dan kana laifi kana zunubi ba su ta ka ba kawai dan kayi sabon Allah ba za su kafuta ka da wannan kamar yadda wannan kawari dawa ne suke haka su ta mutum da shan giya su ta shi da luwaɗi su kafuta shi da zina suna ba ki da su bane yace bari da kuwatul imaniya yan uwa duka ita imani sabita tana nan tsakaninsu da shi wannan muminin ko wannan dan uwan wanda ke safan Allah musulmi ma'al ma'asi tare da cewa yana safan Allah ɗinsa قال تعالى وبنجي سبحانه وتعالى فمن عفي له duk wanda aka yi masa akuwa faman nu'fi lam duk wanda aka yi masa rangwami bin akhihi shari aka yafe masa wani abu akan haƙƙin dan uwansa bin akhihi shari aka yafe masa wani abu akan haƙƙin ɗan uwansa fasti ba abu nan haƙƙi fasti ba abu nan haƙƙi bil da kyautatawa bil da kyautatawa mutum ne kashe wani musulmi amma bai sai Allah ce ya ambaci wanda ya kisan dan uwan wanda ya kashe tare da shi sai Allah ya tabbatar da cewa tana dan uwa ne fa man ufiya la duk wanda aka masa rangwami ma'ana zai biya diya misali zai bada rakumi 100 sai aka ce bada 50 an gane min haƙi shi ma'ana aka masa abu wani abu akan haƙin dan uwansa fa tiba'u bi ma'ruf to shi kansa abin da ma za a karɓa din a bibiyo wannan haƙi da kyautatawa to zuwa shi za ka bayar ko da bibi ne ka ringa bayarwa yalla kallon alsuna ba sa kafarci musulmi ba sa kafarci ba sa yi ba ƙi da musu bace ba sa yi wa ƙali ibanci su mata alaƙe wani ƙa'ifatan idan wasu ɓangarori guda biyu wani ƙa'ifatan idan wasu ɓangarori guda biyu minal mu'minin daga cikin masu imani in kotattalu suka yi fada in kotattalu suka yi fada fa'afulishu bainahuma ku gyara tsakaninsu fa'afulishu bainahuma ku gyara tsakaninsu bayan bakwati huma idan su ta yi zalunci فانبقت إحداهما إذن دير ذلك على الأخرى أكن سير على الأخرى أكن سير فقاتل التي تبغي ويا جوان ذلك فقاتل التي تبغي ويا جوان ذلك حتى تفيه ارتداوا حتى تفي ارتداوا الى امر الله اذ وهو من الله فاءت اذا فان فاءت اذا ارتداوا فاصلحوا بينهما وجعلت كان الصور فأصلحوا بينهما وجار سكانسو بالعدل da adalci bin adil da adalci wa a ku yi adalci wa a ku yi adalci inna Allah lallai Allah maɗaukacin sarki yuhibbul muqsitin yana son masu adalci yuhibbul muqsitin yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwan kadai masu imani yan uwan juna ne innamal mu'minun kadai masu imani ikhwan yan uwan juna ne fa'aslihu فأصلحوا بين أخويكم وجراء كان الجمع جنوانكم فأصلحوا بين أخويكم وجراء كان جنوانكم kada duk da rikici da matsala duk bangarorin da mai rigima da wanda ake rigima da shi sai Allah ya mutu su masu imani wa in tsawon fatan ne mu'minin idan wasu bangarori guda biyu na masu imani ya kasance suka yi fada da Allah ku duba tare da tambayoyi suna fada fada laifi ne itali muslim wa gaga shiwa muslim fusuk itali kufu ko ba ka ba to amma da yake an ambace shi laifi amma sai aka ambace shi masu imani wannan kenan wala yasribuna al milli al-islama wato ba ta kwacewa wato fasiki almilli bil islam wanda yake addini da musulunci ba sa kwace masa al-islam ba sa kwace masa sa bil kulliya duka ahli sunna ba ta cewa tunda yayi fasikanci yanzu ya koma ba musulmi bane shine al hanci al-fasik al-milli wanda yake fasiki na musulunci a cikin addinin musulunci yake an gane ko milli min milla بعض الأخوات بس على الإسلام ومثل أنت في الكلية بس ولا يخلدونك في النار هو بس تبت اللي بس دوم اللي شيء أو تبتشي أي شيء قلت إلا بس في الشيء بس كما تكون معتدلة كما يدسون معتدلة كيف هذا هذا ولا قلت أنا أجوح في البشر أنت وين في البشر قلت أنا واثق من عطاء بل الفاسق أو ذاك هذا السنة فاسق أو ذاك yadkhul fi ismi al-iman zai shiga cikin sunan imani al-mutlaq al-rububi yana cikin musulmai yana cikin masu imani yawwa wannan kina kama fi kaulin kamar yadda ya zuci faɗin Allah subhanahu ta'ala fa tahriru qabatin mu'mina kaga wannan mu'mina wato sai a yanta wuyaye na mu'mina kaga wannan lafazin mu'mina ai ba a ce wancan ba duk kan wuyan da aka ji aka samu bai wanda aka samu wacce take musulma ko da a iya cewa arbi da za iya cewa mata mumin na wa wani na yadda kuma bismil imanin mutlaq wa lokacin kuma yake wato yake iya shiga cikin sunan imani a kamar bi ƙoli ta'ala kamar da yake cikin faɗin allah mutum sarki innamal mu'minun كدي ما imani إيماني gaskiya الذين إذا ذكر الله su ne waɗanda idan an ambaci Allah wasinat qulubuhum sai zukatan su radana wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta ayoyinsa zadatuhum imana sai ta kara musu imani zadatuhum imana sai ta kara musu imani kalmar zai cewa inda mai mu'minu kaga wannan ba zai zama gaba garin imani ba mai imani ba domin da aka faɗi imani sai aka kawo yabo na tukokun su kaga ya nuna cewa wa'annan mu'minai shi kanku inda mai mu'minun kadai masu imani na gaskiya alladina idan zikira Allah sune waɗanda idan an ambaci Allah wa gidan kulubun sai suka san su wanda da ambaci Allah zikir su razana a cikin masu imani ba zai zama gama gari a cikin masu imani ba وقوله سبحانه وتعالى أو قالوا صلى الله عليه وسلم ذكر من ذاك نسلم لا يزني الزاني ولم يزنا بزي زنا بشين يزني أسن ديك زنا وهو مؤمن أهالي هنا من كتاكي إيماني كان ما بأباش سنة إيماني كيف ba. mai zina ba kafin da shi aka yi ba amma bai shiga cikin sunan imani kai tsaye ba wala ya shirku sharif farawo ba zai sata ba shi da ya shirku a san da yake sata wa mumin a halin yana da cikakken imani wala ya al-khamra ba to mutum ba zai sha giya ba shi ne yashrabuha a san da yake shan ta huwa mu'min ya zama mai cikakken imani ba wala yantahibu Nuhu ba ba zai wani kwace ko wafsha ba ko sun goma ba za ta sharafin wata take ya ɗauki wani abu ma'abucin girma ya rufa'un nasu ilaihi biha a musamman har mutane su ɗaukar su cewa wani fa yayi kaza shi ne yadda hibawa ba zai wannan laifi ba wa hukumin aliyu na cikin imani ba wani Kulu, mu alu suna muna cewa mu'min wannan wato mu'min da ke shin yi aiki zina yake sata mu'mini da ya ci sul imani mai tauye imani a mu'minin bi imani ko mu ce mu'mini ne da iya imaninsa fasikun bi kabirati za mu ce masa fasiki da iya zinabinsa فلا يعترف من مطلق ba za a ba shi sunan imani kai tsaye ba sai an raba masa wani abu da zai yi imani mu'minun bi imani fasiqun bi fasiq wannan kenan ko mu'minun na cikin imani mu'mini ne mai toyen imani wala yi bi mutlaqal ism amma a za a kwaci mai sunan imani da yadda zai ba fasu rabewa wa bi da ahli suna wal jamaa a cikin ƙa'idojin ahli sunnah wal jamaa akwai salamatu gudubi wankon zuciyarsu ƙarfin zuciya wa alfiratihim da ƙarfin harshe da a shabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba an suna ba sa zaki sahabbai sun yadda abubakar shi na farko sana umar sana usman sana ali sana kuma sun yadda dukkan sabon alisallam dukkan ahalin baiti an suna ba sa zaki sahabbai la ilaha illallah alhamdulillah alhamdulillah ya laha min ni'ma an suna ba sa zaki sahabbai dukiyarsu a wanke take akan wasu sahabi ba su da shakidi ba su da hancini ba su da kullaci akan wani sahabi kama wasu muhammad ubin kamar da allah subhanahu wa da haka fi kaulin kuma da ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayansu wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayansu يقولون suna cewa rabbana ya ubangijinmu ighfir lana ka gafarta mana ighfir lana ka gafarta mana wa li ikhwanina ka gafarta wa ƴan uwanmu wa li ikhwanina ka gafarta wa الذين سبقونا بالإيمان وتندسك رجعي الإيمان الذين سبقونا بالإيمان وتندسك رجعي الإيمان ولا تجعل في قلوبنا كرسة سنيا أسكن سكاتم غلا ونقول لك غلا wani kullaci dillabina amadu ga waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka rauf lalle kai mai tausayi ne innaka kai mai tausayi ne rashim mai jin kai gabayin samuninai وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سنة سنة يوم نحن لا سنة مسبية في قوله أتكم فتن تديتي لا تسبوا أصحابي كرف ذاجتها بينا لا تسبوا أصحابي كرف ذاجتها بينا فوالذي نفسي بيده نارا إذا سرك درينا كهنم لو أن أعدكم ذاتي وعطيهم كو جماعة أيوم أنفق مثل أحد ذهب zai ciyar da kwatankwacin dutsen udu na gwalagwalai ya bayar da gwalagwalai sadaka masu yawan girman dutsen udu ba balaga mutu a hadin wallahi ladan ba zai iya kama kafar wato hati muddu ɗaya na sahabi da zai bayar wala nasifa kai ko rabin muddu aikin sahabi a wajen Allah ba kama aikin mu bane abu buhari wa muslim suna karbar ma za a biyar kitabu sunnah abinda duk qur'ani da hadisi ya zo da shi wal ijma'u da tsor malamai min fadailihim na daga bagana akan falalar sahabbai duk abinda aka ce Allah ya faɗa wannan sallam ya faɗa ko malamai sun faɗa sun haɗa akan cewa wani sahabi kaza matsayin kaza ko sahabbai kaza arsuna duk sun karba wa maratibihim kai da matsayin su daga wannan sai wannan wannan ya fi wannan wannan bai kai wannan ba wa yufaddiluna kuma suna fifita man amfaka wanda duk siyar cikin sabon annabi min fatihi kafin fatih makka wa huwa sulhul hudaybiya wato shine sulhul hudaybiya duk wato kafin shekara ta shida sabon da na farko farko na farko farko suna fifita su wanda ya ciyar kafin wannan lokaci wa qatala kuma ya yaki alaman anfaka suna fifita su akan wanda suka ciyar min ba'du bayan an yi fath makka bayan hudaybiya wa qatal koda wannan sabu shi ma yayyaki kamar irin san muawiya ta jima muawiya ba su kai waɗancan safan na farkon falala ba an gane ba su kai su falala ba domin su muawiya da shi da iran iran su su musulunta ba sai a fita manka a shekarar wannan nan. Nan, wa yuqaddimu lil muhajirin al sunna suna fara gabatar da sabon da suke kaura da manzan Allah sallam daga maka zuwa madina al ansar suna fifita su akan sabon madina wa yu'minuna kuma suna imanin da cewa bi anna Allah lalle ana mushrikani bi ahli badr ya ce wadanda suka je yakin badr wa kanu thalatha mi'atin wa bi'at ashar sun kasance sahabi ɗari uku ne da goma sha wani abu ko sha uku ko sha ko ɗari da sha uku ko ɗari da goma ko ɗari uku da sha uku ko ɗari uku da goma يتم في عمان ما شئتم قائدة عبد الله كيف يقوي أم بدأ فقد غفرت لكم ناقا فتاب كينا ألف نسير دولنا وبأنه في نسير إيمان أكبت ولا يقول النار أعد با ونوان لديك جاء أوتا با يعطى عطى الشجرة وانه يوم ذا السلم صفى وأدعو أشم بشيئة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذا السلم يبالي لا بارك بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه kai tabbas ma Allah ya yarda da su kuma kuma sun yarda da shi wa kanu aksar min alf min alf wa arba'miya Wani sabon da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can ba karkashin bishiya wato sun kai tabitin da dubu daya da dari hudu duk ba za su ga wuta ba duka wai ta duna ahli sunna suna ce da bil janna cewa sun yarda akwai aljanna liman shaida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun yace sun yarda da cewa wai shaɗu da birjanna sun yi da cewa wannan zai shiga aljanna liman shaida lahu rasulullah sallam da duka wanda manzo sallam ya wasa shaida cewa zai shiga aljanna kana ashara kuma sabon nan guda goma wa sabit ibn qais da sabon sabit ibn qais ibn shammas da shammas wa gairihim da wasu wa'annan min as-sahabati da sahabbai wa yuqiruna ahli suna sun yadda sun amince bima tawatar bihi naql da abinda wato jama'a da yawa suka rubuta wajen jama'a da yawa jama'a da yawa suka rito wajen jama'a da yawa ana amirin mu'minin daga amirin mu'minin Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib wakili da wani musa min aina khaira hadhihi al-umma to miki akhir wannan al-umma ba'da nabiha bayan annabta Abu Bakr Abu Bakr da Usman Umar sanna Umar wa yusallisuna bi Uthman sana sa Uthman anauku wa yurabbi'una bi Ali sana sa wa nahu shi wa sidna Ali kama jallat alayhi al-azab kamar yadda hadisi suke nuni a kan haka wa kama ajma'a sahabatu kamar yadda sahabbai suka hadu ala taqdim Usman bin bai'a ma'a anna ba'd ahli sunnah wato ahli sunnah suna hauto wa kama ajma'a sahabatu kamar yadda sahabbai suka hadu ala taqdim Usman akan fara gabatar da Usman bin bai'a wajen shabba wajen shabba da aka yi masa wajen mubaya'a wajen ba khalifanci bayan rasulun umar ma an ba'd al sunna tare da cewa wasu ahli sunna kanu su suka kasance kad ikhtalafu sun saba bi usman wa ali akan sayyidina usman da ali suna ganin cewa ali ke tantance da usman ba da tafaqihim bayan cewa su ma da masu haɗu sun amince ala ta al-bakr akan fara gabatar da abubakar wa umar da umar ayyuhu ma abubakar to kuma anan gaba gabar shikenan ba da tifaki ma'ana da kadibi abubakar wa umar sannan kuma har yau yana cewa ayyuma abubakar wane ne fi falala ana nufin shi usman ɗin da ali wa ya falala a wannan wa kadi kaddama qaumun usman wasu mutane sun fara gabatar da usman cikin ahlus sunna wasu kasu suka shiru wa rabba'u bi ali sai suka tsaya ali shine na hudu wa qaddama qaumun aliyan wasu suka fara gabatar da sayyidina ali wa qaumun tawaqqafu wasu suka tsaya kawai لكن استقر أمر أهل السنة تنشي ولا من أهل السنة يهدو على سديم عثمان أكان فارق وارد عثمان ثم علي سنا وإن كانت هذه المسألة لتتوانا مسألة مسألة عثمان وعلي مسألة عثمان وعلي ليس من الأسول بعد الاسم واتو واتو كاي واتو مسألة لي نجش إلى أثري واتو نجمشي التي يدلل كو يدلل مخالف wata za a bata da wanda ya saba fiya a cikin ta ma'ana ba ta da matsalar da dan mutum ya ce ya ga wata da Usman akan Ali ko da akan Usman za ta ce na masa ce ba ta daga ciki an gane ko hatta da su a asabu sitta kamar imamu da sa'in yana mutum aqida su shi fara gabatar da wato a kan Usman wannan kenan to malai kitwa laysa min al-usul ba ta daga cikin ka'idoji ko ginshikai allati yudallu mukhalif biha wata da iya cewa wanda ya saba cikin ta ya bata inda jumhur ahli sunna wannan ra'ayin haka yake a wajen ahli sunna baki daya lakin allati yudallu fiha sai dai cewa abinda za a fasar da mutum a cikin ta a cewa da kasance ne mas'alatul khilafa abinda ya shafa halifanci wa zalika hakan ya kasance annahum yu'minuna sun imani cewa annal khalifatu ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halifa a bayan manzon sallam abubakar abubakar ne wa umar da umar wa usman a suma usman abubakar su wa umar suma usman suma ali magana fadala daban maganar halifanci daban saboda sa usman ya zama halifa ai jima'i sai cewa min munkir ijma' kafir wanda yake bai da ijma'in malamai ba ya zama kafir an gane ko na wa man ba'ana fi khilafati ahadin wanda ya shuka a cikin halifancin wani min haula da cikin wa'annan fa adallu min shimali ahli to ya fi bata ya fi kaucewa fiye da jakin gidansu